Nazarta TV. Kundin littattafan Hausa. Barkanku da jimirin sauraron littafin mu da ke zuwar muku daga tashar Nazarta TV. A baya mun tsaya ne kamar haka. Gaya miki kawai ya tsaya kallon mu yana dariya, wai ba mu shekaru uku uku ba muke shafa wannan abun a fuskarmu, shi ne fa muka sa mishi shekara uku, yau dai ya ƙara mana shekara ɗaya, ramla ta dariya, haka dai suka ci gaba da firar su. har suka kai gida suna shiga gida ko ɗaki ba su shiga ba an ta yanzu kuma za mu ɗora ne kamar haka ko ɗaki ba su shiga ba an ta hadiza ta rufe su da duka dukansu take kamar an aiko ta ni za ku kunyata sai da mama ta fito ta yi magana sannan ta ta tsaya tana mai da yadda aka sun haɗa kai suna ta kuka don ba ƙaramin duka ta yi musu ba dama tara su take ta sha faɗi ina tambayar ki me suka miki kika yi musu wannan dukan haka mama yaran nan kunyata ni suke a islamiyya don sun ga gidanmu ɗaya zan ma sauran yara magana su ji ne amma su sai su yi kunnen uwar shegu da ni har yanzu ban ji takamaiman abin da suka yi ba har suka cancanci wannan dukan ɗazu bayan an fito sallar la'asar a islamiyya na ce musu su ɗauki butoci su zuzuba ruwan alwala shine fa suka banza da ni sai dai na sa wasu kuma in sauran yaran suka ga su kannena na sanya su sun ki su ma za su daina yi ne na ji ba su kyauta ba amma kar ki ƙara musu wannan dukan wallahi komi suka miki ki zo ki faɗa min zan miki maganin su ni ban da ki ba kar ki ƙara dukan min yara haka dai mama ta ta mita mita dukan da ta musu ku ce ku cire kayan makarantar Allah ya ƙara muku ai tun da kunnen kashi gare ku bayan sun gama kukan su ne suka ja mata Allah ya isa wallahi momi ta ɗau bashi sai mun rama dan ta girme mu ai ba cewa aka yi ta rinka jibgar mu ba kamar jakai ki bari kawai tunanin abin da zamu yi mata kawai niki wallahi yadda muka yi kuka insha Allah sai ta yi kuka ita suka kwashe da dariya kamar ba su ne suka gama kuka ba yanzu ranar da zai yi wa fati manzo na rasulullahi ya dan samu sassauci dan har ya fito sallar asubahi ba ta da baitin da yau wuce wannan a cikin waƙar wafatin manzon Allah tana tariro baitinta tana saƙar wani farin kyalle da ke a hannunta aisha me kike yi ne wai cewar momi da ta fito daga ban daki ina saka ne ya aka yi baki ji zagin da zuwai ta aiko mana kaninta da shi ba har fa cewa ta in mun isa mu fito waje wallahi in dai ba mu fita ba za ta yi tunanin tsoron ta muke ji rabu da ita momi so nike na gama mana wannan sakar wallahi bana so ta wuce sati ban gama ba wai sakar mecece zo ki gani mana kin wani tsaya a kofar bayi kamar mai shirin komawa ciki ba za ki gane ba man ɗan da muka sha jiya hada na Allah ya isa shine ya bata min ciki Aisha ta kwashe da dariya Allah mun tuba dai an jima in mun je islamiyan ba ta kuɗinta mun ma sauke wa kanmu nawe ni in kina da kalaba ma ban insha na aje yar saurantawa sama ko ƙasa na rasa inda take na fa dakatawa za sha a haka ai tafi daɗi sai ki ji har cikin makogwaro take shiga kamar wiwi inna lillahi mamakin ji momi da aisha ke cewa wallahi maganar wiwi suke siyawar anta hadiza da ta shigo gidan da uniform a jikinta ba na son irin wannan kiran wallahi kayar min daga baya yake Aisha da Mumi sun saki baki kawai suna kallanta kamar sakarkaru wallahi ki ji tsoron Allah daga shigowar ki baki san me muke magana ba har kin kai karar mu ki je ke da Allah ai kuwa da gudu ta yi kansu dama da haushin jiya a ranta bai gama fita ba kafin ta karaso kansu sun yi hanyar waje da gudun su suna ta sheka mata dariya da kuma shegiyar ɗabi'an nan tasu ta mai da mutum mahaukaci suka fita waje suka yi zaman su suna tattauna abin da ya dame su sun ma manta da sabgar wata anta Hadiza ta zuwa yana shawo kwanan layin ta ta gansu zaune kan dakalin kofar gidansu haba ta maza ta juya kafin su ganta ta san haduwar su ba za ta yi kyau ba bayan salon magaliba ne duk iyalan suna zaune a tsakar gida suna cin abincin dare momi tema aisha sigina da ido ita ma ta mata sigina suka yi murmushi a tare baba Na'am, ya aka yi? Baba kai ma anta Hadiza magana, kullum a Islamiyya sai ta dake mu, dan ta ga an bata mukami. Hakanan ba ku yi mata komai ba za ta dake ku? Momi ta yi ta ce, "Eh baba, kuma kullum sai ta sa mu tukin besfa mu biyu kawai ta sa ma ido dan ɗazu ta ce in ja mata ruwa a rijiya ban ja ba saboda fitsari ya matse ni sai na ce ta bari in fito bayi sai in ja mata kafin in fito naga ta ja ruwanta ne mata magana kuma ta yi banza da ni shine da muka je makaranta ta mana dukan tsiya ta samu wankin bayi da tukin beswa kuma ka tambayi 'yan ajinmu ka ji aisha ta ce haka ne baba du ta tsane mu a makarantar 'yan makarantar su yi ta tsokanar mu an hadiza dai ta buɗe baki tana kallon su cike da mamaki da tsoro dan ta kasa magana ma kwata kwata ai kuwa baba ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba yema anta hadiza tas kamar ma zai dake ta kuma ya ce in dai ta kuma dukan su su zo su faɗa mishi sai ya bata kashi sha sha sha wadda bata san kannanta ba abincin da anta hadiza bata karasa ci ba kenan a daren ta sha kuka kamar me ita ta kaicinta sharrin da suka kulla mata har baba ya hau kai ya zauna bai ma tsaya ya ji ta bakinta ba da sun kalle ta sai su kwashe da dariya kamar taɓaɓɓu haka suka tasata sata a gaba da shakiyancinsu su yi dariya su taɓa sarar su ta gado da su mai da mutum mahaukaci sai da ta shiga ɗaki ta kuka don ba ƙaramin ƙona mata rai su kai ba ki zauna ki yi ta musu kuka kin ga sai su ƙara raina ki tun ba yau ba na sha faɗa miki ki fita harkar yaran nan amma kin ki jito gashi nan a banza kina asarar hawayenki a kansu ni sharin da suka min wajen baba ne ya fi kona min rai yasu wallahi sai na sa a musu dukan tsiya a islamiyya sannan zan huce da abin da suka min ke dai kika sani hausawa suka ce da wasa da yaro gwara kwana da yin wato aisha karna kuma zuwa tashin ki wallahi duka ne zai biyo magana ta ina bata baki na nema ashe. na manta jikinki ne ba nawa ba in an tashi dukan makarar ina kan gadona ke za a jibga ba ni ba abin da ba ruwanka daɗin kallo ke gare shi bayan mama ta ƙara dawowa ɗakin ta gade still aisha ba ma ta motsa daga kan gadon ba kawai ta yaye bargon da ta rufe da shi ke lafiyar ki kuwa wannan wani irin bacci ne ba kya jin komi da ake faɗi kaina da bayana ke min ciwo mama tana magana tana nishi fuskarta duk ta yi ja abinka da farar fata mama ta kai hannunta saitin wuyanta ta ji zafi rau sannuto tashi ki yi sallah ki karya sai ki sha maganin ki da ƙyar ta kura ta tashi da ganinta kin san ba lafiya da gaske bayan ta idar da sallah ne ta koma ta kwanta tana kwanciya momi ta shigo ɗakin sanye da kayan yunifom ɗin makaranta tana tambayar Aisha inda ta shanya musu safar su jiya da ta wanke da daddare kafin su kwanta ya baki shirya ba Aisha ko so kike uncle je yau ma sai ya ci zalunmu ne ban da lafiya ba zan je ba ma gaba ɗaya yanayin momi ya canza ta koma kalar tausayi kamar za ta yi kuka wayo Allah sannan Aisha Allah ya sawwaƙe amma kin sha maganin ki ban sha ba sai na karya zan sha mami na komawa ɗaki ta fakaici idan anti ta ɗaga kofin ruwa ta kwankwada da yawan gaske cikin ta har ya fara kulliya sannan ta ajiye ta ƙara waiwayawa ta tabbatar antin ba kalanta take ba sannan ta tura yatsun hannunta na tsakiya guda biyu can cikin makogaranta kafin ka ce me ta wanke jikinta gaba ɗaya da amai haka ta ringa aman nan kaf sai da ta amayar da abincin safen da ta ci anti da sauri ta ruro daga kan kujera tana rike ta ke lafiyar ki me ya same ki ta jero mata tambayar duk a tare ciki na ke min ciwo ta nan gefen dama a sha sannu cire uniform din to tun da kin bata su da amai momi ta ta nishi kamar mai ciwon gaske haka anti ta taya ta suka cire uniform din tana ta wani lanjarewa kamar gaske bayan anti ta fita da kayan uniform din ta sa su a baho kafin a wanke antin yara momi fa ta zo ta tafi karta makara naga har yanzu bata fito ba aisha dai ba lafiya jikin nata ya motsa momi ma yanzu ta gama kyala amai ko me suka je suka ciyo oho dai au ashe ita ma ba ta da lafiya to Allah ya sauke musu gaba ɗaya amin Aisha na tunna fama da murƙususu kamar ana karairaya ta haka take jin ta na mata kwankwatsa tun tana daurewa har ta fara kuka tana kiran sunan baba momi daga ɗaki take jiyo kukan aisha hankalinta duk ya karkata akanta tana so ta tashi ta je wajenta kuma tana tunanin kar antin ta gane karyar ciwo ta kuma ba kyale ta za ta yi ba bayan ta ci na jaki sannan a kora ta ta je makaranta a ƙara mata wani sai dai ta taya ta kukan a ɗaki. Aisha kuka kawai take tana neman ɗaukin Allah, fuskar nan tata ta yi jajir gwanin ban tausayi, faɗi take ma makafata kamar za ta cire, a matsa min dan Allah, wayyo kafata, wayyo Allah na. Haka dai yinin ranar Aisha ta wuni da ciwon nan, amma cikin hukuncin Ubangiji kafin dare ta ɗan samu relief. Har ta ɗan yi tsokana da ta saba. munafuka na san lafiyar ki kalau wallahi kina ta wani lanjarewa kamar wadda ta shekara biyu bata ci komai ba suka kwashe da dariya a tare suka sha hannu daga ganin Aisha kasan ba kuzari sam a jikinta ciwon yini daya ya kara zabgar da ita dama ga ta ga yanayin jikin nata dan kyamas ba girma momi kam dama na karya ne ciwon saboda rashin lafiyar Aisha ne ta ki zuwa suku kuma dukkan su haka take a wajensu in ɗaya bai da lafiya to ɗayan ma zai yi karyar ciwo hakan za su yi jinyar a tare sannan su koma makaranta har malamansu sun sani in ɗaya ba lafiya to kamar dukkansu ne ba lafiya wani lokacin saƙuwarsu har tsoro take ba iyayensu ba za ka taɓa jin kansu ba suna faɗa ba wai ba sa yi ba amma ba wanda ya isa ya shiga tsakaninsu ko a makaranta in ɗaya ya laifi to malami bai isa ya daki ɗaya ba sai dai ya raba musu duka ko kuma ya haƙura zaman har ya gundire shi yau kwana na uku kenan bai gansu ba anya lafiyar su kalau kuwa shi kadai yake zancen zuci abin shi haka ya karaci zaman shi ya tashi ya shiga motar ya je can ya zago hanyar da mutum zai iya bi ya je gidansu ya dan yi fakin can daga baya baya bai karasa kofar gidansu ba ya zuba ma kofar gidan idanu kamar tsohon mai nan ma dai ya karaci zaman shi ko mutum ɗaya bai gani ya leko ba da ya ga zaman ba zai fishe shi ba ya yi ma motar shi ki ya tafi duk ran shi a jagule ya so ya ga koda mutum ɗaya ne ya fito daga gidan ko Allah zai ba shi ƙwarin gwiwar tambaya sai da Yusuf ya kusan sati yana ƙoƙarin ya gansu hakan nan da ya tashi daga ofis zai je. wajen shagon baba tsoho ya tsaya ko Allah zai sa su fito su yanka laba wani lokacin shi kadai zai hau murmushi ya tuna wata rana sun je siyan garin tsakin naira ɗari sai baba tsoho ke tambayar su tsakin naira ɗari me zai muku ƴaƴan nan ka cika shiga abin da ba ruwanka baba tsoho to ku je wani wajen ku siya na fasa saida nan suka rinka haɗa shi da girman Allah amma fafur ya kise da bayan sun haƙura sun tafi ne kuma faɗa ya barke tsakaninsu wannan ya ce laifinki ne wannan ya ce laifin naki ne a lokacin ne Yusuf ya shiga tsakani haba 'yan mata faɗa ba girman ku bane suka kalli juna suka kwashe da dariya kamar taɓaɓɓu haka suka maida shi sakare ya ta kallon su shi ma yana taya su dariya daga sun yi shiru can sun tuna an ce yan mata sai su hau dariya kamar zararu wai mu ne yan mata uhm. in ya tuna ranar da abin ya faru yana kasancewa cikin nishaɗi matuka. A rana ta kusan tara bai jima da tsayuwa ba ya ga fitowar Abdulsamad daga gidan. Ya ja wata ajiyar zuciya kamar su ya gani. Yusuf ya fito shi da hannu. Da kamar ba zai je ba wata zuciyar ta ce je ka ji mai ɗan gayancan can yake so ne. Ina wuni, lafiya lau, ya sunanka, sunana Abdulsamad, tambayar ka zan yi dan Allah, naga ka fito daga gidan can, kai ma dan gidan ne? Eh, a gidan nike. Yauwa, akwai wasu 'yan matasa su biyu nake ganin su ko da yaushe, ɗaya doguwa Black Beauty, in ta yi magana kuma tunta na lobawa, ɗaya kuma farace sosai, tana da manyan idanu, amma ba ta da tsayi kamar na ɗaya. Momi da Aisha kake magana, suna cikin gida ai, halan wani abin suka maka. A'a, ba su yi min komai ba, amma a cikin su wace ce momi wace ce aisha din bakar ita ce momi farar ita ce aisha yusuf ya sauke wata ajiyar zuciya ya ja sunan tare da numfashin shi a tare amma aboki na me yasa kwana biyu ba sa fitowa ko a hanyar makaranta ba na ganin su sun yi rashin lafiya ne kwalalar ido yusuf yayi kana nufin dukkan su ne ba su da lafiya eh dukkan su ka san in ɗaya ta yi ciwo to ɗaya ko na ƙarya ne sai ta yi wani lokacin kuma ya zama na gaske Allah ya ba su lafiya to na gode abokina ka ce ana gaishe su kuma Allah ya sauwaƙe sai an jima cikin nishadi da walwala ya shiga motar shi yana tuki yana tunanin Aisha da Mumin. hmm na lura akwai shakuwa ta musamman a tsakanin su kenan in ɗaya yayi ciwo sai ɗayan yayi wow murmushi kawai yake ta zabga yau ya ji wani abu da ya shafi drama babies din to Allah ya ba su lafiya su ci gaba da daga inda suka tsaya shi kadai ya kara kwashewa da dariya ya tuna last ganin su da yayi sun taso islamiyyar yamma can ya hango su suna karta ma wata budurwa da sai ta goya su ta zagaye su gaba ɗaya bata gaji ba wonin ita kuma kamar sakarai ta tsaya tana kallon su a tsorace hmm, na lura yaran nan ba su da tsoro sam kuma ba wanda ya isa ya taba ɗaya a cikin su sannan baka isa ka shiga tsakanin su ba sam duk wanda ya shiga gonar su kuma ya kai kansa momi tsokana Aisha kuma baki ta kai ta kawo kaf islamiyyar su ba wanda baya shakkar su in kuma kafi fi karfin su to za su ta saka da dariyan nan tasu da ka gwammace wani abin suka maka ba wannan ba mu ɗauke kai momi kar ki kalle ta ballantana ma ta sa ran samun murmushi ma gaba ɗaya suka ɗauke kansu suka ci gaba da tafiya kamar wasu ga zuwai na ɗaga musu hannu ba da saurinta zuwai ta isko su inda suke ba ku da kirki wallahi tun daga nesa nake ɗago muku hannu amma kun ɗauke kai kamar ba ku ganni ba ya aka yi cewar aisha ta kalle ta ta gefen ido rannan salma bata ce muku na zo neman ku ba sallama na zo muku a ranar an sama min aikato a garin katsina au haba to wata mara aikin yin ce za ta ɗauke ki aikato bayan ko wanka ba ki yi ah ba na son wulakanci wallahi ko satin da ya wuce sai da ni wanka abuna ta dai shashantar da magana dan ta san ba su manci aiken zagin da ta musu ba ta san sarai ba sa mantuwa ashe abubakar ɗin gidanku ya rasu allah ya ji kanshi da rama sai jiya da na dawo baba ke faɗa min amin zuwai mun gode sannan suka haɗa baki wajen mata sallama har suka ɓille gaban baba tsoho tana kallon su ko motsi ba ta yi ba sai da ta daina hangen su sannan ta koma kallon kanta tun daga kan silifas ɗin kafarta wanda ya sha faci gashi ya sha ɗaurin farar leda daga wajen hancin silifas ɗin sannan ta gangaro da kallonta zuwa jiƙaƙƙiyar doguwar rigar da ta ɗingile mata duk ta gama fita hayyacinta da annakiyar dauda in ban da tsami ba abin da ke tashi a jikinta ta shafa fuskar ta daidai wajen kofofin hancinta ta ji wata busasshiyar majina ta kada kanta haba dole ne wallahi su rinka jin kyamata suna korata amma zan gyara kuma ko sun ki ko sun so sai na yi kawance da su ban zaye kawai haka ta gama surutanta ita kadai ta gaba dama ɗiban ruwa za ta je momi ni fa kin san Allah bakin zuwai nike ba kawai ta ki hada ni da ita ga kazanta ga rashin zuwa makaranta wallahi ko sallah daidai bata iya ba sam inda za ta gyara dan mun yi ƙawance ai ba wani abu bane ba wani abu bane na sani problem dina ni kuma ba na son gulma kawai yanzu mun fara hankali dole mu san irin ƙawayen da za mu rinka yi gaskiya kamar wanda suka tuna wani abu a tare suka kwashe da dariya sannan suka tafa hannunsu kamar ko da yaushe da aisha kin san me na tuna yan mata wai mu ne yan mata ha haka dai suka rinka shashansin su har suka karasa wajen mai kayan miya suka siya suka kama hanyar gida to uwa masu sauraro yi hakuri yi hakuri sai mun sake sake saduwa kashi a kashi idan ku baki ne a wannan tasha tamu mai albarka wato nazarta tv to ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawar sauti domin samun samun sababbin littattafan da zamu